akwai alhaji alhassan nan da ke zama nan an ce kannan shi guda biyu sun yi hadari kuma da allah ya karbe su sun mutu akwai shi ma ɗaya ma cikin kannan yana zuwa nan allah ya ji kansu muna fata allah ta baraka wa ta'ala abokin zaman ku nan wanda yake zama ɗaya shi asa to sun mutu an sun yi hadari sun mutu yaran an ce guda biyu sun yi hadari allah ya karbe su muna fata allah ta baraka wa ta'ala ya ji kansu Allah ya masu afuwa mu kuma Allah kyautata ta mu haka dai rayuwar take allah ya ji kansu allah ya gafarta masu kuma allah ya ba su haƙurin wannan babban rashi da aka yi tun biyu a gida ɗaya lokaci ɗaya babban abin haka allah ya so yau za mu tashi namba ta goma shine masra'u qarun wato yadda allah ya halaka qarun wanda abidul mal qarun shine mai bautan dukiya wanda shi kuɗi ne gaban shi yau 'yan uwan qarun kuma suna da yawa wanda ba abin da suka sani banda yadda za a yi su samu kuɗi kuma kamar yadda da a hausa a ce yaki halal yaki haram to yanzu yaki haram din ne ma ba ma yaki ba magana halal halal kawai ka'ida irin ta yahudu ita ake tabbatarwa kawai alghaya barrirul wasila cewa in dai ka samu abin da kake so to kan ma kai maganan ta ina ya biyo ta ina ka samu ta ina ka samu ka samu biyan bukata kalas haka suke cewa yau algaya tubarrirul wasila inda ka samu biyan bukata to kada ma ka tambayi kanka kada wani ya tambayi ka kuma ta ina ta biyo ta ina za ta wuce a ka samu halas wannan kuma shine muntahal halak hilak ka'ida ce yahudiyya ma'soniyya wannan in kuka diba cikin makaidul yahud za ku gani an ce daga cikin makircin da yahudu suka yi ma al'umma suka sa suka zama masu bautan duniya ko masu bautan naira shine alghaya tubarril wasila kawai in dai ka samu biyan bukata to ba maganan ta ina ka samu ta abin da kake so kuma su a haka suka sa in zina ce in mutum yana so yayi sharadi ta yarda ka yarda to ba laifi bane zina su a wurin yahudu laifin su daya ko laifin mutum daya shi ba ba yahude bane ya tsallaka a kama shi da ba yahudiya to mai marar daraja ya zo ya taba mai daraja don haka ya yi laifi a ka'ida ta duniya tasu masoniya amma in dai ba yahude da ba yahuda ne ta yarda ya yarda kenan in kuma ba yahude da kowace ce ta yarda ko ba ta yarda ba shi bai laifi ba laisa alaina fil ummiyi na sabil haka suka ce wannan shi ne kaida yahudiyya kuma ita ce alamiya yanzu karanta cikin makayidul yahud ku gani to haka ne yake shi abidul mal ne mai bautan dukiya عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزن الله ياتي إن هذا الدينار والدرهم أهلك من قبلكم وهما مهلكاكم عبد الله بن مسعود ياتي مزن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن هذا الدينار kun ga wannan dinarin nan yau a ce naira dala kuma wani ne za ka kira san tun waɗannan kuɗi su ne suka da dinari da dirhami su suka halaka waɗanda suka wuce gabaninku wa huma muhlikakum kuma su za su halaka ku kuma to in ku annabi ya faɗi shi kenan وعن كعب بن عياد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع الله ياتي إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال yace kowace al'umma akwai irin fitinan da aka yi masu kowace al'umma akwai abin da aka jarrabe su da shi ya kai su ya baro to ni ko fitinan al'umma ta shine kudi money wannan kudin al'umla waɗannan kuɗi flus annaqad nuqud wannan kuɗin to su ne mahalakan wannan al'umma wani yanzu kalla ka gani duk masifan da ake yi yanzu masu kidnafin ne masu kaza ne masu kaza ne me suke neman an ba su kuɗi tun zai kama dan uwan shi ya kai daji ya ɗaure. yanzu wanda suka shiga aka kama a jirgin nan yanzu fa yau muka yi lissafi nan da hadda uwar wani a cikin nan a cikin ɗalibanmu yau fa watan su biyu kenan da wani abu suna an tsare su a daji an sako wani direba wanda aka kara kama ya ce an haɗa su da waccan sai da aka yi su aka haɗa wurin suka ce yadda ake masu yanzu an sako uwa an sako direba amma ɗiyarta sun riƙe sun ce suna son ta hmm? ya ce hajiya shi da kai shi ce hajiya babban abin da ake bata ta ci mangoro kai kana da daraja baka mangoro to ran da aka yi masa abincin da ya fi kowane abinci daɗi a ɗaba wani gari a barbaɗa cikin abin na ɗaya wani abin a riƙa ba suna kana jin garin rubus rubus a baki dole ka ci ruwa kuma sai a ɗebo daidai kwalba fanta su biyar su raba har mai tambaye ce fantan ake baku ya ce fanta tab kwalba fantan ne ake ɗebo ruwa a ce ku biyar ku raba hmm? kuma sai shanu sun sha sannan ku ku sha ku shanu sun fi ku sai shanu sun gama sha ka san ko sanuwa wata da ta je can shan ruwa ita sha kawai ta wata sake zawo da fitsarin ta kawai ciki in ta gama sha wanda ya san shanu ya san su mhm. wata da ta sha ta daga bindi daga nan sai fitsari sai kashi farar kawai ta yi abinta sai an gama sai shanun sun gama sha sannan a ɗebo masa su kuma koma kwalba fanta mutum biyar suna ɗaɗɗaure ya ce abin da ya fi ma damun shi malam wani lokaci da ranar hantsi ya yi suna ɗaure su goma sha sai a zo da 'yan yara 'yan shekara hudu su dinga tsula masu bulala suna gaura masu mari wannan wanda ke wannan kuma wai ya gama ya kabbara ya ce wai haka Allah ya ce yi ɗan adam ko dabba aka ce kai wannan mutum ya kabbara ya ce wai an daga musulunci da ya wannan Allah ka ba mu mafita na haka wannan dai dukiya ita ce Don shi yanzu din ma fa abin da Allah ya kaddara fa ya gudo shi ma fa dan a samu dukiyan ne domin su waɗanda suka riƙe su sai wasu suka ga kamar ba za su samu kuɗi ba sai wasu suka ƙara sace shi shi suka sace su suka kawo su nan wajen goma inda da nike da gona tab gonan nan ina ban ci na ban masu da <laughs> eh, ban masu in kana so ma in baka hadda takaddun ka je kai ka noma ga damina ta ƙari can mai daro ina wanda ya gonan shi aka fara kama wallahi wanda ya ban gonan sai da aka eh da aka kama shi sai da ya bada miliyan uku tunani ne fa yanzu ai kaga da kashi ya kai buta wanda yaban gonan shi ma dole ya shi uban gonan da yake da ita wurin girmanta ba sai ka sha ko ni wadda aka ban girmanta ba sai ka sha mamaki ba girmanta in kaga girmanta idan muka wuni muna zagaye aka gama aka zagaye aka ce ta yi ma daidai ne na ce ta yi aka ce an ɗeban ma duka kan nan da campus da komi hekta nawa lokacin eh eh, eh ji ko girmanta ta girman gonan nan tawa ha amma na ba musu yana ko hanyar wurin ba zan bi wanda gona shi ma o da ya ban gonan yau Allah ya sa ma bai zo ba yana nan cikin mu ba ku san shi bane kawai yana nan yana zuwa nan shi ya bani ta gona man kaɗai diya gona amma ina na ba masu shi ma mai gidan gona fagarai da abun sussuka da abun kaza da abun duka da taraktoci da wane ne duka wurin da gida in ya ga dama ya je can ma kwana da gida da ɗakuna lafiya dole ba wurin gaba daya wane mutum radda aka kama shi da aka yi ta kamen ya ji ya daina zuwa suka kyale shi radda ya zo da suka kama shi sai da suka ce ai da za ka fito ma daga gidanka da za ka fito ka nufo gona aka gaya mana yau ga kanan ka taho to kaji daga gidan shi sadda ya fito daga gida aka gaya masa aka ce ga yanan yau ya taho ba dai yaƙi zuwa ba sati nawa sun yi ta dako sun yi ta dako ba su bai zo ba to radda zai zo ya ce suka ce tun kana kofar gida aka gaya mana ga kanan zuwa muka shirya kawai ka zo mu tafke ka aka yi ka ɗaure shi a a can daji ya ce sai da ya kwana nawa zaune daure ruwa dukan tsiya ruwa da komi da komi da ƙyar aka shi miliyan uku shi ma da yanayi masa kirki suka ce a yada yanayi masa kirki rogo nan ya san masu kaza duk suna ciki bai sani ba eh, eh, eh. yanzu gonan sun maida ta gona ce duk abin da ka sani gwanda gwaiba ayaba wane ne banda da ake noman masara sai ya yi buhu dubu a shekara abin nan ba amma yanzu ya bari dole sun kori kowa wurin sun koma sun zauna wurin nan suke zuwa kusa da gari to nan aka zo da su da naji wurin na faɗa na ce kusa da goda ta ke nan. da naji ya ce ungon mai daro can na ce to su ne yan kusa da gonan nan to kaji suka zo don suka tsare mutane suka ce to yanzu dai tun da dai su ba za su samu komi ba yanzu duk abin da suka samu za su ansa su ma kasa sai asara haka na banza tun da sun sato su su kuma daga wurin wasu guruf guruf. Allah ka ba mu mafita wannan masifa don tsarkin sunayenka waɗanda suke hannunsu muna roƙo Allah Allah ka kubutar da su ba don halimu ba tun yau a ce ya yi kwana arba'in sittin yana daji ba wanka ba wanki ba abinci ba bacci ruwa ya masa duka wanda kuma yawancinsu sun saba da suna cikin nema ba abin nan ba an yi azumi an yi sallah duk ba sa gidansu kuma wani dan adam kawai ya rike su ba abin da suka yi masa hawa jama'a mai tasa su cikin addu'a mai fata Allah ya ba su mafita mu kuma Allah ya tsare mu daga wannan masifa wannan shine iftila'i babba mai karfi. kuma ga wulakanci ga duka ta dukan mutum abin da bai da shi yan uwan shi ma ba su da shi ai ta dukan shi a ce in bai kawo ba ga barazana kullun sai an ce za a fasa ma kai shi ya ce har an sa ranar kashe shi ma har ya gama komi da komi ya ciro id kanin shi da menene ya ba hajiya ita da ta ansu kuma ita ma hajiyan ya ce shi abin da ya bata mai rai da aka kama su fa ita da ita shi da ɗanta da direba aka kama su amma da ɗan uwanta ya kira daga abuja ya ce ku nawa kama ita ce su biyu shi direba ban da shi shi kuma da aka kama su har an ce fa ya gudu ya ce shi kuma in ya gudu ai sai a ce shi ya kai su hajji aka kama su ya dawo ka ji labarin fa ka ji sosai yadda ya bugana ya ce da aka zo sai da aka ce mai shi ya gudu sai ga in ya gudu ya gudu ya ba hajiya ya ce da ya ga an dibi ya hajiya an kife ta damari kawai sai tausayi ya kama shi ya dawo ya ce gara da abin da za mutanen na mana tare amma ita da aka tambaye ta kuno aka kama ita ce su biyu shi ban da shi to Allah kuma da ikon shi yanzu shi kuma sai ya kubuto da hajiyan ya kubuto da shi ita kuma aka rike diyarta to tu mu dukan mu dukan su yan uwanmu ne Allah ya kubutar da su su duka har da diyarta ma hajiyan duka Allah ya kubutar da su domin su yanzu cewa ya rikici ake yi su sun koma su kuma abin wannan na son ɗiye wannan na son ɗiye wannan na son ɗiye duka masu son ta sun yawa sun ce son ta suke to sai aka ji kada a yi mata fyaɗe a yi mata abu sai suka ɗauke ta suka kai ta can cikin matan matansu suka aje su matan kuma na son ta suka ce za su san yadda za a yi da su kawo ta buruku to koyaushe za su kawo ta burukun oho Allah ya kubutar da su su duka dai su kuma Allah ya shirya da su almuru biya dilla Allah sa su gane wannan abin da suke ba daidai bane in ma wani ya bata masu rai to su ba daidai bane amma dai abin nan babban abu ne ga duka ga mari ga kaza in kai magana kawai mari wani wani ran da ya ce da aka kama shi da aka yi mai da aka tambaye shi kuɗi aka ce to bai kawo ba ɗan uwan shi ya ce nawa suka ce wani ya kawo da sun ce miliyan kaza da ba kawo suka ƙara da ya ce wai sun ce ya ce wai ne ma ka ce da aka tokare ya ce wala da aka tokare ya ce sai bai san inda yake ba sai da ya kwana uku yana aman jini ya ce wala bai san inda yake ba wai ma wai ka ce wai ma laifin shi ko da ya ce wai wai sun ce kaza da wani ya dokara ya dokare ya yi mai wani irin duka ya hada da gindin bindiga ya rafka mai duka da ya sume ya ce ko da ya barbado sai da wajen kwana bakwai yana aman jini bai ma san da yake ba ma na wai ya ce wai Allah ka ba mu mafita to gashi nan dai wannan dai kuɗi kun ji su su ne fitina fitina kowa ta kansu yake ta fada a ta fada a ta kashe mutane kuma mutum ya zo ce ara din su ma kansu in sun zo sun samo sai su yi fada kuma su kashe juna wani ya karba kuma a ci gaba da tafiya kuma wani bai isa wannan shi kuma ya ga wa'azi ba su ci gaba da tafiya haka nan wani hakimin ay hakim bin khuzaim qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha almal ay khadirun hulwun yace kun ga wannan dukiyan nan da kuke gani abu ne mai ban sha'awa kuma mai daɗi faman akhadahu bi haqqihi burika lahu fihi duk wanda ya rike ta da hakkinta ya anshe ta yanda ya cancanta ya sarrafa ta sai a sa mai albarka a ciki waman akhadahu bi ishrafi nafsin wanda ko ya ya karbi dukiyan nan da kwaɗayinsa yana hahangawa ya leka wajen wannan ya roƙa a bashi lam yubarik lahu fihi ba za a sa mai kuma albarka ba ciki wanda ya ta nema an koro yana ta nema wa kana alladhi ya'kulu ya la zai kasance wa kana a ya'kulu ya la zai kasance kamar wanda yake ci baya koshi mai bara mai roƙo wai ta roƙon mutane wal uliya khairun min yadi sufla hannu na sama mai badawa shi ya yafi alkhairi akan hannu na ƙasa mai karɓa wai shine wani da aka yi mai wa'azi aka ce mashi ka gani ka daina roƙon mutane kaga shi yasa aka ce wanda ke badawa yadul ulya khairun min yadis sufla sai ya ce wai baka ga shi yasa wai shi in za a bashi ba shi bai yadda ya sa hannun kasa wai in ka komai sai haka ya ɗauke ai ya mai da hannun shi a sama a saman naka saboda shi kawai ma'anan zahiri ya yake kallo abun nan ba shi bai kalli mai bashin ba sai ya ce wai ai shi yasa shi bai yadda wai duk wanda zai bashi wai shi ya yadda wai ya an so haka wai sai dai shi ya haka ya ansa ta sama ya ɗauka saboda haka hannun shi ne yanzu sama kaji wawa na'am to ai shi bai yadda da ma'anan abun ba shi zahiri yake kallo saboda haka bari ya dabara in an bashi sai ya ki yadda hannun shi ya zo ƙasa sai ya ɗora hannun shi sama da naka sai ya ansa ya haka ya ɗauka ya haka wai ai shi yanzu hannun shi ya koma sama inda ya karba to kuma da zai karba ma zai ce ya gode ba kayan su ne kayan gidansu ne wakana saboda haka wakana umar bin al-khattabi umar dan khattabi ya kasance yana cewa ihdharul mal ihdharul mal ku kiyayi wannan dukiya fa ai fa innahu lahu ai wannan ai darwatun ka darwatil khamri giya tana da magagi kamar irin magagin giya idan mutum ya same ta wani lokaci takan bugar da shi kamar yadda bugar da giya take bugar da mutum ya samu wannan ya rude ya canza abokai ya canza tafiya ya canza mu'amala ya canza abin nan na taba gaya muku wani tsoho shi bai samu kuɗi ba tun farko babu yanzu Allah ya sa ana wannan cakuɗe cakuɗen kawai ɗan shi ya fito siyasa ya ci ya zama ciyaman shikenan da aka zo ɗan ya so mai katuwar mota kullum manya manyan riguna wani lokaci sai aje motan sai koma yana takama ya sa riga ya haka ya sa hannu a baya yana tafiya yana takama yana takama aka ce a'a alhaji wani kuma wata takama kake da wannan shekarun ya ce ƙara'i nake yi na yin ƙara'i ne wanda ban yi da ba ne nike biya yanzu wai wanda bai yi ba da takamar da bai samu ya yi ba da ita yake biyan bashi yanzu yana biyan bashi ne saboda tun da da dama ta kutte yanzu ya samu bari ya aje ma motan ya yi takama ya taka yana kallon mutane sama sama aka ce halaji wata tafiya kake yanzu kuma wata takama ya ce ƙara'i nike yi yana biyan na da ne kenan ƙara'i yana biyan wanda bai samu ya yi ba da baya yanzu ko ya samu dama bari tun da ɗan shi ya samu bari ya yi da wuri ko maganar da za a je makabarta mu ga yadda zai taka ya fito ko saboda haka wannan kultu wa sadaka umar radiyallahu anhu umar yayi gaskiya radiyallahu anhu fa kam min aqdamin zallat ba'da thubutiha kafafu nawa ne suka zame bayan da suna kan daidai suka zame saboda kuɗi wa kam min qulubin qasad ba'da khushu'iha zukata nawa ne suka kekashe bayan da suna jin tsoron Allah suka zame wa min af'idatin qata'at anillah ba'da istisaliha yace zukata nawa ne yanzu suka yanke daga wurin Allah suka bar Allah bayan da sun haɗu da Allah suna tare da Allah yanzu suka yanke wa bal wa kam min nufusin kafarat kai banda wannan ma rayuka nawa ne suka yi kafirci ba da ha bayan da sun yi imani dukkansu da na farkon da wanda zukatansu suka zame diga-digai da wanda zuciyar ta kekashe da wanda zuciyar ta yanke daga Allah bayan da tana tare da Allah rayuka wanda suka kafirce bayan sun yi imani dukkan su kulluha bi sababil mal dukkan saboda dukiya suka yi haka wa sadaqan nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ta isa dirham ta isa abdul dina bawan dirhami da bawan dinari ya halaka ya gama yawo wannan shine ta isa wanda duk ya zama ba tunaninsa kullum da daddare kuɗi da rana kuɗi ibada ma bata damai ba in ya zo sallah ya kunkuma wanda ma ya yi ta akan lokaci kenan wani sai ya ga dama ya gama harka kuɗin ma sannan ya sallah wani sai ya zo gida ya yi kai nan har tambaya aka ko wanda ke sallar sati biyu ya ce wai sati biyu nan gaba yana da commitment yanzu ba commitment bari ya sallar ta sati biyu ya huta sati biyu fa sai ya sallar sati biyu wani kuma ya bar ta sati biyun bai yi ba sai ya gama abin da yake biya ta sati biyu kuma wannan fa masu yi kenan wanda ma bata hana su ba amma wanda muka yi magana ran nan wanda ya ce shi ya ma yi ta isa ya samu pass mark wannan zai kara yin wata sallar ne pass ya riga ya samu pass to haka na taba gaya maku nan Muhammad Hassan yana ba da labari hafizahullah yana cewa sun taba zuwa kasashen turawa aka gaya masu akwai wani mutum shi baya bauta baya taimakon addini kuma ga su a ƙasashe baƙi sun yi masallaci sun yi makaranta ana haɗuwa ne kowa a wani pool kowa ya kawo gudunmawan shi ake sarrafa wannan wurin amma shi ga kuɗi bai taɓa ba da ko ɗaya ba ko kwabo ba ya kamata a kai mai ziyara ya girmama shi sannan kuma ya je shi masa nasiha aka ce gaskiya ne aka shirya aka je gidan shi ya karrama su ya murna da zuwansu sosai aka ce malam ne ya zo kuma muka ce bari ya zo a gaisa a zumunci kuma ya ce kai gaskiya sharrabtu muna kun darajanta ni kun man abun nan ba malam ya ce bari ya fara masa nasiha kuwa ya masa nasiha ya ce ba za mu cuce ka ba an ba mu labari kaji kaji kaji kaji abin da aka gaya mai ya ce gaskiya ne ya ce to tsakani da Allah haka ne wannan abu da aka gaya mai ba ƙarya a ciki amma yana da shirin shi ma zai taimaki addini amma sai ya gama zaman shi a nan ƙasan tun da shi baƙo ne dan misira ne amma in ya koma garinsu to zai gina markas shi ma ya makaranta katuwa da makaranta saboda Allah ya ce wannan yana da wannan tsarin a rayuwar shi cewa zai yi haka sai ya ce to gaskiyar ka ne sai ce ko akwai takarda nan da biro ya ce eh, akwai takarda da biro aka kawo farar takarda aka kawo biro ya ce me za a yi da takarda ya ce za mu rubuta takarda ne da ni da kai mu sa hannu cewa ka yi alkawarin za ka yi wannan aikin in ka gama rayuwarka a nan ka koma garin ku. sai mu ba mala'ikan mutuwa shi kuma ya sa hannu cewa ba zai zo ɗaukar ranka ba sai ka gama zaman ka koma can kaga akwai yarjejeniya kenan da malakul maut cewa ba zai zo ya ɗauki ranka ba sai sadda ka gama zama nan ka koma garinku ka yi aikin ko kuma ka gama matsayin da kake so ba duk haka mutane suke tunani ba ko yau kai tunanin alkhairi ka ce a bari sai gobe ba Don kana da yakinin kai kake ganin za ka yi goben ba in ka san yau za a tafi komi ma ba za ka bada ba da haka kawai sai ya ce mashi a rubuta da ya shuru ya ce gai gaskiya malam ni ban taba ganin wanda ya iya nasiha wadda za ta shige mutum ya ji ya girgiza kamar ka ba gaskiya Allah ya ƙara ilimi Allah ya ƙara ilimi kaga za a ɗauka kamar zai yi ce ce to amma bari in gaya ma ni kuma matsayina ya ce ka ganni nan wajen son dala da son kuɗin nan idan bani idan ina ciwo bana zuwa asibiti idan na ji kaina na ciwo ya ce sa hannu nike yi kawai a aljihu na in ɗauko dala in ɗora bisa kan saboda son da nike ma dala kawai sai in ji na warke ku ji fa ya ce in kuma ba dalan a hannu na lokacin sai in ɗauki takarda kamar yadda farar takardar nan kai sai in zana a jiki in sa alf dolar in rubuta a jikin ce alf dola sai in ɗauka in liƙa a na sai in ji na warke saboda yadda nake santa sai shi ya fashe da kuka mai nasihan ya ce ya fashe da kuka ya ce sadaka rasulullah sadaka rasulullah ya ce manzon Allah ya yi gaskiya da ya ce ta isa abdu dinar wa ta isa abdu dirham wallahi innaka la abdu dinar kai bawan dinari ne bawan dola ne kai ka zama bawan dala to yanzu mutane nawa ne suke haka abin da ka ce ma mutane yau musulunci ya ce a yi kaza mafi yawa sai mutane su ce wa zai iya ba zai yiwu ba da ka ce da za a sa kuɗi ba sai su ce za su iya to ba abidu wane abidu abidu wane ne su ba abidu mayal ne? ba abidu na yara ba ne? kun kunji hada wannan kenan wa qissatu qarun hadhihi qissan qarun wannan da ke gaban mu yanzu adallu ala ay dalilin ala tughyanil mal dalili ne babba wanda ke nuna dukiya na sa mutum ya halaka alladhi yu'mi ay wa yusum wanda yana sa mutum ya makance ya kurmance wa yasuddu an sabilillah kuma yana tare mutum daga sanin abin nan hanya Allah wa yu'mil af'idata qabla al-absar kuma farkon abin da yake fara yi ya makantar da zuciya ma kafin idanu su makance duk mutumin da ya zama yana da son wannan kuɗin to zuciyar shi ke fara makancewa kafin idanun shi don haka duk abin da yake ba daidai ba zai yi shi akan yadda yake so tunda yana so ya samu kuɗin nan yana so ya ɗebe su yadda yake so saboda haka zuciyar shi sai ta fara makancewa kafin ma idan shi ya makance duk abin da zai je ya dawo na aibi a nan duniya da zai samai ko a lahira saboda idon zuciyar ta riga ta makance to zai iya aikata shi in ma a kashe wani ne zai iya kashe shi kuma ko yaya suke da shi zai iya kashe shi saboda kuɗi zai iya cutar shi zai iya masa duk abin da ka sani saboda kuɗi sa ku dubi wani mawaƙi ne da ya yi ɗan lami nasara kuke ce mai ko tsakanin ɗan adam da kuɗi ya yi eh? wazirin ɗan duna ko mhm. wazirin ɗan duna ko ma dai oh, amma dai da kyau sunan ma wazir ya sunan shi cikake audu wazirin audu wazirin ɗan duna shi wazirin ɗan Duna nan da ya yi wannan waƙan tsakanin ɗan adam da kuɗi ya dinga lissafo masifan nan kuma ka je ka karanta waƙoƙin infiraji na waɗannan ka je yadda suka yi magana wannan duniyan nan da kuɗi haka abun nan ne a gani wadda haka yayi waƙan nan da akwai ma'ana sosai a ciki ya yi magana ya lissafo abubuwa duk abin da ya faɗi zai ce in dai da kuɗi to za a yi ya ƙaro faɗo wannan ya ce ɗan adam zai yi kaza saboda kuɗi ya ƙara faɗin wannan ya ce ɗan adam zai yi kaza to yanzu da ma ya dawo da ya sake waƙa yanzu dan ta da da yi. sannan bai ga wani abu ba da ya zo yanzu a ce zina da uwa dan adam zai yi saboda kuɗi a kashe uba dan adam zai yi saboda kuɗi a kashe uwa dan adam zai yi saboda kuɗi a kashe kowa dan adam zai yi saboda kuɗi ko me ka faɗi yanzu mutane ba abin da ba mu gani wanda mutum yanzu ba zai yi ba saboda kuɗi ya yi tsafi saboda kuɗi ya yi shirka saboda kuɗi ya yi kaza saboda kuɗi akwai wanda wata rana ake ba da labari matar shifa ya ce mata ka a shiga wani daki can ran nan ba a sanya aka yi aka kadangare ya fito don gwalgwaza tana kwance ta jan gwalgwaza ya shiga mata mayafi ta yi ƙara ya fito ya ce mu ya faru ta ce don gwargwaza ne gashi nan ya shigo cikin abin nan ɗina ya ce ɗakin can aka buɗe ba na ce kada wanda ya bude dakin can ba to ko za a ga abin da zai faru ya ɗau ɗan gwargwazon ya saba a kafaɗa shi kawai ya tafi shi waje daga nan ta kama rashin lafiya ta abin nan ita ma da ta ga ta ɗau kayan ta ma ta kai ajiya wani wuri mutuwa kuma ta yi tsakanin ɗan adam da kuɗi to to da haka wannan abun ƙarun gashi nan a yau mai ƙala ta'ala inna na kana min ƙaumi musa fa baga alai ƙarun ya kasance daga cikin mutanen annabi musa sai ya zalunci na raba jama'a ya ƙetare ya ƙetare iyaka ya tsallake da ana tare da shi lafiya lau amma da ya kuɗi ƙala ibn jarir a tabari ya ce wa kawulu aksaru ahlil ilmi maganan mafi yawa daga cikin malamai shine annahu kana ibnu ammi Musa dan baffan annabi Musa ne irin yaran mu ne a ce suna cousins da annabi Musa to da ba tare ake ba kenan da alaka har wasu cewa suka yi ma lokacin annabi Musa ya sa ya roƙan mai Allah shi ya ce kaga aikin nan da ka ɗauko babba ne kai mai wa'azi ba kuɗi ba kaza ba kaza ka roƙi Allah ya wadata ni ni ina ba da kuɗi kai kuma kana kira aka ce to da aka zo kuma aka samu kuɗin ba abin da aka nema wurin shi zakka aka ce ya cire ta duke ya ce ba zai yi ba kamar yadda ake yanzu mutum zai zo ya zo ya nemi abin nan kuɗi ba fa wani cewa ya wai ya roki Allah ne Allah ya sa ya zama manaja Allah ya sa ya zama manajan ya ce zai yi azumi dubu yanzu da aka zo ya samu manajan azumin dubu ne yake gani ya za a yi su yana ta fatawa da ko bai fatawa ba kafin ya tambaya ana iya yin haka amma saboda yana son matsayin sai ya ce a'a shi in Allah ya sa ya zama manaja to zai azumi dubu bai tambayi malamai ba kafin yayi sai bayan da ya gama ya gama yanzu ya samu manajan sa ne ke tambayin malamai ya za a yi da alƙawarin da ya ma Allah wani ya ce yana so ya samu taimakon da corona suke badawa corona ai eh, eh covid eh ake badawa saboda shi ya ce inda ya samu wannan taimako shi ma zai azumi dubu to yanzu ya samu da ya samu ya ce azumi dubu ya zai da azumi dubu kafin ya gaba ya shiga uku to da sannan ya tambaya kafin nan bai tambaya ba a nan ba ka tambaye mu ba an faɗi wancan wani ya ce to wani shi cayin ya samu wannan gudunmawar da ake bada abin da ya samu wannan irin kuɗi in ya same su zai azumi dubu ran nan ko yana zaune sai ga alat to yanzu azumi dubu ya zai da azumi dubu to ya kai da kai kafin ka tambaya wa ya ce ka ce za ka yi kafin ka tambaya wala ya juzu lahu an ya amala amalan hatta ya alama hukumar lahi man yas'al wa man yaqtadi bi aka ce wa yas'alul ulama ya tambayi malamai wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alladhina yudilluna ala ta'ati llah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan haka aka ce ayi ba ayi ba to daga nan kuma ba to da haka waɗannan su ne qala qatada kana yusamma bil da shi karun sunan shi munawwar sunan shi ana ce mai almunawwar sunan shi bilmunawar da husni suratihi a eh, sautihi bit saboda yana da kyakkyawan sautin yana karanta a taura ya iya karatun taura saboda haka saboda yadda yake yin karatun a taura kun ga dai alamar mutumin kirki ne da ko amma da ya samu kuɗi fa hau wanda aka sani munawwar saboda karatun taurat ba ana ganin yana kusa da annabi musa ba mutumin kirki ne saboda yana karatun taurat wanda fa haka ba annabi musa littafin kaga tare suke kenan in ya zo yana karatu kai ka ce mai wa'azi da mai ja mai baki to shi ya iya sauti mai kyau in yana karatun taurat kowa sai ya natsu saboda karatun shi in yana karatun taurat kaji alan guburo ana tare da tare ake karatu ana wa'azi. wa mu yanzu ni da malam abubakar da muka fara lissafo muku abokan mu wanda da ana taron kullun tare aka yanzu kama isa ka je wurin su waya kama baka isa ka su dauka ba ma ballantana ma a shi nan da zai ba wasu da wai iyaka abokan mu ne tare wani lokaci ka sauka daga kan gadon kama kama mutum ya kwana amma yanzu dab kowa ya bi hanyar shi eh eh to kaji to kaji to kaji nan saboda haka za ka kalla to shi saboda zaman shi kusa da annabi Musa har munawwar ake ce mai saboda iya sautin suran in yana karatun taurat malam zaka ji sauti mai daɗi amma da kuɗi suka zo to shikenan walakin na Allah na faƙa kama na faƙa samiri aka ce sai dai wannan ma'in Allah shi ma sai ya zama munafuki kamar yadda samiri shi ma ya zama munafuki mai cin amana maciya amana fa halaka al Yuli li kathrati malihi saboda haka sai zalunci ya halaka shi ya ketare iyaka saboda ya ga yana da kuɗi da yawa wa kana min rajulan alladhina ikhtarahum Allah ay Musa lil mutumin kusa yake fa yana daga cikin mutane saba'in din nan ma wanda Annabi Musa ya zaɓe su a je magana da Allah haccan aka je da shi dan ku gane yana kusa amma ina qawluhu fa baga alaihim ya ƙetare iya ai takabbar alaihim wa tatawala wa tajawaza alhad ya girman kai ya ƙetare iyaka ya wuce duk abin da ake so a qala shahru bin hushif yana cewa izdada fi thiyabihi tulan ay taraffu'an ala qaumihi aka ce har kayan shi ma sai koma kayan shi na jan ƙasa da kayan shi daidai suke yanzu sai ƙara kaya ya ce bari ya kaya su ja ƙasa saboda kawai koma sama kamar yadda za ka gani mutum da yana da natsuwa yana da abun nan da an naɗa mai wata sarauta ta ƙarya ma wanda kuɗi aka sama ma ta gaske bane ko ta cikin unguwa haka za ka ce bari a raba dallatun unguwa wane ne unguwa eh ma yi wata zumbuleliyar riga ta fara jan ƙasa daga nan ya fara girman kai yana mutane yana yana abun nan din mutane yana zuwa sallah da yana abun nan ya daina yin sallah tare da mu ya fara zumbu ya sa zumbuleliyar riga yana daga kai wai an bashi wani mukami na cikin unguwa ma na banza wanda baya ma samun komi sai shirme to wannan sai ya ƙara wannan tarafu'an wai dan ya bambanta kanshi da mutanen su ce ce yanzu fa shi yana da sarauta a matsayin mu na shugabannin unguwa a matsayin mu na wanda suke da mukamai na unguwa saboda haka ya fara zumbula riga ko kuma a dinko ta zumbuleliye a bashi ya san zumbuleliya ce ta fi shi tsawo ta fi komi sai ya ci gaba da sa ta ce ai ba yadda za a yi an rage ta za a bata ya ta rika jan kasa kuma ga matsayi yana daga hanci sama aikin banza a banza qala ta'ala wa atainahu minal kunuzi muka bashi daga cikin taskoki na dukiya ma inna mafatihahu wanda mabudan latano bil usbati ulil quwwa za su halaka za su wahalar da mutane jama'a wanda sun kai goma wasu ma sun ce sun wuce goma masu karfi ba su iya daukan makullan qala ibnu kathir inna mafatihata ay mafatihatan kana ay yathqulu hamlaha ala al fi'ami min ar-rijali shida yace makullan kadai za su yi wahala sukan yi nauyi wajen ɗaukan jama'a da yawa su ɗauki makullan ma masu ƙarfi abin ba zai yi ba wakat ƙila inna ha kanan min wasu suka ce makullan ma a cikin fata suke an yi su da fata ne manya manya wa inna na kanat tuhumalu ala sittina baglan suka ce in za a ɗauki makullan kaɗai ko ko dukiya sai an ɗauki alfadari za alfadari ya fi jaki ƙarfi dan shi haɗa biyu yayi ɗan doki ne ɗan jaki ne aka haɗa aka yi barbarar yawa saboda haka suka haɗu nan to ya fi jaki karfi ya fi abun nan ƙarfi ya haɗa biyu da na doki da na jaki a wuri ɗaya to sai an samu guda sittin waɗannan kayan sai an samu guda sittin suke ɗaukan makullan kayan fallahu ala ya ce kai Allah dai shi ya san iyaka abin da wannan mutum ya tanaja wani bin abbasin kanat khaza'inuhu yahmiluha arba'una rajulun aqwiya wannan taskanta shi sai an samu mutum arba'in masu ƙarfi suke iya ɗaukar su kuma kullum qala abu ruzayin shi yana cewa yakfil kufa mifta ya ce waɗannan dukiyan tashi makullan dukiyan sun ishi kufa gaba ɗaya za su ciyar da kufa gaba ɗaya 'yan kufa duk yawansu ne? mu kwana nan? a ina za a kwana nan yau ba za a kwana nan ba malabakar sai an ji nasihan da aka yi mashi na san dai gobe a ida yau sai an ƙara yan baro ne kaga dan borno ma bai ce a rage ba yace yau ya ce kada kada a yi ma yan gida na a huta a huta ina ta ba zo gaba ba wannan dan gutsure akai eh. sai da sai da kwashe gaba da to wasu kwashe gaba ɗayan mu ina za mu a huta kenan a huta a ina eh, na ka jami ku ne wazirai na a ina za a kai ko da na rasa wazirai ba zane da ba su karatu ba ku rike da ka ce ku zama wazirai na da na wani ku ne ina ku ne zama ku zama dai dogarai ba su dukan mutane yan waje can ina waziri bai karatu <laughs> a ce ka yadda wata guda ka kasa ka zo ka ce waziri ina waziri wallan waziri ai bai ba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 sai da ana tuna ma juna kun san gobe an ce